assalamu alaikum nan da awa daya insha Allah za mu fara audition na bakan damiya wannan dama ce ga waɗanda suke son su fara fitowa a fim su zo muna son mu ɗauki sababbi domin bakan damiya ba ma ma son mu yi repeating din artist a ciki so Um, in muka gama da artist din kano muka yi eh, season 2 yanzu muka sake nemo sababbi ina jin season 3 za mu je jos mu je mu yi season 4 za mu je kaduna mu je mu yi so muna so ya zama mu yi exhaust ɗin duka wani actor mun ba wa mutane dama so in kana son ka yi fim mace ko namiji babba ko karami dama ce yanzu ta zo muku ubangiji allah ya bada ikon zuwa za mu zauna har karfe 4 zuwa 5 za mu jira ku ku zo ku same mu a adres da don sa a nan kasar da ni adres din sai na ma toro ne dai ko ARTV ne yawa kuma bakan damiya duk juma'a muke sakinta a um, Mansura Isa TV a YouTube channel mu na Mansura Isa TV. Allah da iko. Mun gode.